yayin badar mun san irin abin da sai na ali su jabir bin abdullahi su abdullahi bin abbas su sai na abdullahi bin zubair bin al-awwam su sai na abdullahi bin amr bin al-as dukkanin su ƙanana ne yara ne a mahalar annabi don haka ba a samu damar kai kashin bayan addinin musulunci ba sai da Allah ya kama mana shi nan da to wannan aƙida ta mu ta soyayyar annabi ta farin ciki da annabi ta mawali irin na annabi a cikin wannan garin nan to farau ne tun da saba'in da biyar a cikin ɗari masu mawali a ko'ina sai a duniya in ka duba matasa ne yara ne mu irin mu yan sittin zuwa sittin da wani abu yan maraka ne yan kaɗan ne saboda kamar yi wa Allah godiya wannan kyautar ubangiji shi to amma to amma fa abin da zan ja kunne a kansa shi ne ka tsaya ka dage ka yi ilimi irin na shari'a a musulunci ka koyi inda ake bautawa Allah ka koyi inda ake yin sallah da ilimi ba kamar aikin na sai ba alwajiba ta na addini ga baki daya ka je makaranta ka san su domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wal muminin na qawi khairun mu'minin ta khairun mu'minin da'if mu'mini wanda yake mai ƙarfi ya fi mu'mini wanda yake mai rauni duk da cewa ne ga baki ɗayan sa ba za mu samu damar kare haƙƙi da martaba da daraja irin ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba in ba mu da ilimi ba dan Allah kuna ji dan Allah kowane a cikin bai zagi dantsi ya koma makaranta makaranta a cikin garin nan ta mai yawa harshe wallahi su matallahi idan ba mu tsaya mun yi ilimi ba na kowane bangare na kowane bangare muna ji muna gani hakkin mu za mu rasa shi a duniya ko mu fito filin ci hakkin mu za mu rasa shi dole samari sai mun tsaya kakin da naƙin mu ku rabu da mu duk mutumin da ya hauro ya wuce arba'in ya je hamsin to wannan sai saurari amma samari iro yanzu ne ya dace ku bauta wa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana yana cewa duk irin musifar da ranar alkiyama take da shi duk irin tashin hankalin da ranar alkiyama take da shi wanda wasu labarin kan mun sani shafi saurayin da na sha'afi ibadatan lahi ya taso ina yi a cikin bautar ubangiji to yana ƙarƙashin inuwa na ƙarshen Allah wannan tashin hankalin baya tare da shi musamman 'yan uwa mata ko 'ya'ya ilimin ya mace idan mace ta ilimi daidai yake da ilimin mutum dubu mace saboda ita ce tarbiyya take hannunta ita ce take zama da 'ya'ya a cikin gida saba'in da biyar a cikin ɗari a rayuwa kuma an ce casa'in da tara cikin ɗari ita ce za ta yi da sofin haƙƙin da aka ɗora wa mata na ɗanta ta ba shi tarbiyya irin wacce su subhanahu wata ta'ala ta ɗora ice a yi bayan za mu biya haƙƙin annabi ba da za mu kare haƙƙin annabi matuƙar karewa in muka zauna a cikin halin jahilci jahilci nan ba da dalili ba dan Allah duk wanda ya san cewa ya daina zuwa makaranta in ma ta addu ko ta karatun alkurani wanda ke qira'atul hafs ko ko warshi ko inda ake koyi hutu, ko islamiyya makarantun dare in dai so ne sa da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam gaskiya ce to ya wanke abu sai ya kowa domin ta nan ne nan gaba zai yi yayi ya kare haƙin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da ransa da dukiyarsa inda ya cancanta amma jahilci ciwo jahilci kafinci jahilci mutuwa ne wannan gabar ya kamata yi magana akan ko na yi sannan kuma yan uwa na samari kuna ki daraja annabi sallallahu alaihi wasallama da a wani wajen ake kawo mata rauni a wani wajen ko a wasu bakunan ake fakewa da guzuma a harkar sana'a babu inda za ku kare ta in kuna matsayin ku ne dan ga gaya muku duk wata daraja da ka sani ana samu duk wani matsayi da kayan sani ana samu a wajen Allah wallahi koma baya ne idan har ka bai tafi a kare annabi wasu mun sassan tarihin sayyidina da duk da tarihi wanda ake cewa hibbu rasulullahi wanda manzan Allah shi da kansa yake son sa yanzu nan soyayya da ta rawa, dukkanin mu nan ya annabi amma shi zai bin harisa annabi ne yake son sa amma duk da haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba rena wannan soyayya ba so yake ya kai ruwan darajar da ba irin ta ma'ana a karɓar ran sai da bin sa wajen kare hancin manzan Allah lokacin da za a je yaƙi rasulullahi ya tashi sai ya ɗauko tutar musulunci sai ya ba zai yi misali ice ya jagoranci yaƙi idan zai yi misali da je yi jagoranci yaƙi sai ya dawo an yi nasara da yaƙi wanda ba haka shi ya so ba kuma shi ma zai yi misali tun ba haka ya sai da lokacin mu'uta ta yi yaƙin mu'uta ta yi kuma shi kai sai da yaƙi wuta ta gido rasulullahi ya fito ko da man sahabban annabi soyayyar annabi ba da wasa suke ba da gaske suke Allah ubangiji ya ƙara musu ya ga baki ɗin su idan aka fito za a ji yaƙi akwai wani furanci da ake akwai wani fili da ake tsayawa kafin a fita yakin ana tsayawa sahabbai sai kowa ya zuba da sa kai na kallon annabi sai a ga rasulullah yana yin haka daman ba wai yake ba shi bayan akwai ilimi yana yin haka da ya ce kai wani koma gida ka sake yin sallama da iyalin kai wani koma gida ka sake yin sallama da iyalin wani koma gida ku sake yin sallama to shi wannan ya san in ya tafi yakin ba zai dawo ba wannan ranar ba a ranar da tafi masa daɗi irin wannan saboda zai tafi kan za a karɓi ransa don kayan aikin nan ba su ma cikin gidan in suka ga bayan an yi sallama ka fita wajen yaƙi kuma ka dawo ka zo wata sabuwar sallama nuna ake ana maka farin ciki za ka tafi gaba da Don kare haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam to mu yanzu wa za mu yaƙa don kare haƙƙin annabi na namu bai wuce wuce makaranta ba mu kare wannan martaba ta annabi sallallahu alaihi wasallam da ilimi mu kare haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan in hali ya kama mu fita wajen yaƙin don tare haƙƙinsa mu fita mu tare haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam to nan ma annabi ya faɗa yana cewa duk mutumin da a zuciyarsa bai kudurci yana nan ya kudurci a zuciyarsa akwai ranar da za a kuke kujen yaki ya fito ya kare haƙƙin annabi ba da manzo Allah ya ce ko da akan garin sa ne a cikin addinin musulunci to yayi mutuwa irin ta jahiliya in dai babu wannan a cikin zuciyarsa saboda ga kowannen mu nan ya saka a cikin zuciyarsa duk da aka ce a fito don kare haƙƙin wannan balarabar to ya fito shi ne in ya mutu ko da a kan gadon sai to ya mutu a irin mutuwar imani kuma ya yi a irin shekai mutuwar shehidai da shi da sai bin sani da sai da hamza a tsayin matsayin shahada duk ɗaya ne amma in ka zauna sasakai ba ka da wannan niyya a ranka to amma marhala ta farko shine ka zage ka yi ilimi dan ka kare haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallama da ilimi ka kare martaba da ka kare darajar da zan koma kan magana ta ta zai bin sai sai da zai bin sai da rike tuta aka fita filin ta sahabban annabi su ne suka fita afuwa ina jin adadin nasu gaba ɗaya da dubu hudu bari su dubu hudu amma sai suka tarar da kafaran da za su yaƙi da su su dubu goma sha biyu abdullahi bin rawa tun bai haɗari ba a sama rana ɗan gidan manzon Allah duk wani mutumin da zai daka makin hoto ya yabi annabi sallallahu alaihi wasallama ta irin tafarkin su suka sha su a gaban annabi suke wake yana cikin masu waƙi annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa abdullahi bin rawaha sannan kuma a fagen yakin baki ba bege kawai za mu siya ba ba soyayya kawai za mu siya ba sai mun kare haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam da jinin da dukiyar mu amma ta farko akan wayannan samarin mutum makaranta abdullahi bin rawaha yake ce ki zarfin ka a bace na rantse da cikin ka'aba sai na fi shiga ta nan cikin kafiran nan na fita can ba kuma da Lalima ba ta shiga mutum ta yi sai ta shiga rundunar na abubuwa da shi kuma wallahi abdullahi bin rawaha sai da ya shiga biyu zai bi da safi da wani lokacin da dawo shahada da annabi yake bukata yayi a kashe shi saboda shi ya samu ana fahimta ku to wannan ita ce gaba ta farko gaba ta biyu da zan magana a kanta Shi ne kadarin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar inda Maulana Shu'aibu Tijani ke cewa hadan kadari min idarihil azimi